لا يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أسباب التقليد وانتشاره سبب على التقليد لكم يأتوا التقليد نعم أولا الدعاية القوية التي قام بها أنصار المذاهب المتسلة وتو da'awa mai ƙarfi wanda ma'abota mazhaba da ake bi suka tsayi da ita sun tsayi da da'awa mai ƙarfi sosai wajen kira zuwa ga mazhabansu a innama qad halat min al-qulub ismi lalle ya sauka a cikin tsakiyar zuciya wannan da'awan ya sauka ya zauna a cikin tsakiyar zuciya na mutane wa malakat ala nas mashaira kuma ya mallaki ainihin damuwan mutane ya mallaki filin sunsu wa asbahu ya biyu na mallami a biha kharijiyya suka waye gari suna fassara duk wanda bai yi riko da ita ba kamar ba kawari gere shi yayi tawaye in dai har baka rike mazhaba kaza ba to ka zama dan tawaye zai ce la mazhab a gari da can in fi kira ka la mazhab to kamar ma mutum ya bayar da ne suna ɗaukar mutum kamar irin ɗan bid'a ɗin nan sosai ai bai da mazhaba kamar yadda za a nan afirka in baka da tariƙa ka shiga uku dole ne duk ilimin ka riƙe wani tariƙa guda ɗaya sashe duk wanda bai da shehi to ɗan ne sa in baka da wani tariƙa tijjaniya ƙadiriya na kashabandiya halutiya shaziliya sai ka riƙe ɗaya daga cikin wa'annan ɗariƙun sa'annan za ka tsira duk karatun da ka yi na fiƙihu na hadisi na waye na tauhidi sunanka ainihin fasiki a gani ce man tafaka wala ne tasawwafa tafasada eh duk wanda ya san fikihu bai san tasawuf ba ya zan fasiki kuma wa man tasawwafa wala ya tafaqqa tazandaka eh idan ka san tasawuf kawai kai dari a kawai ka iya baka san addini baka zama zaka zama zindiki zaka zama dan wahadatul wujud to fikihu ne zai dan saita ka zama dan daidai daidai dan bid'a bid'a dan kafir kafir dan a bid'a haka an gane wannan to haka suke yi to amma zuwan da'awar sunna shi ka ga yanzu ba sa yin wannan wulakancin wanda rika yake to ina ai shashasha ne sha baya da rika to nan ka'ida ne da wasu na ganin dalilin da ya kenan shi na shi dan godiyo da zo dole ma sai da ya zama dan kajiriyar shi ma daga <laughs> duba ka duba yanayin da a wani shi kuma ka ga duba mutum ne mai son sunna kai. kila ya zo cikin irin zurub din da ya zo ciki shi ya hukunta mai haka Allahu a'lam wa sa'ada ala zalik kuma ya taimaka akan haka na'am annahu kana li ba'd al-a'imma talamizuhum min al-makana eh wato ya kasance wasu sashen ainihin mutane sashen malamai an gane ko su suna da wani matsayi a cikin ainihin hai'a al-ijtima'iyya an gane a cikin a cikin ainihin organization na ainihin taron jama'a suna da ainihin wato matsayi kamar kana da ɗalibi yanzu ɗaliban ka ya zama yana da babban matsayi a gwamnati kuma ɗaliban nan zai yi amfani da matsayin da yake da shi zai yaɗa mazhabanka saboda yana kishin ya ga wannan mazhaba ta yaɗu cikin al'umma ita sa bil kulafa, da kuma saduwa da shugabanni da saduwa da ainihin wazirai ma ja'ala lahum ma ja'ala ha'ula'i yusahimuna fi nashr zalikal mazahib mazahib wanda ya sanya wayannan suna bada gudunmawa eh, wajen yada wannan mazhabobin da ta'ayyidu da karfafa ta shakal wasa'i da mabambanta hanyoyi wasila kala kala suna bi dan su ga sun yada wayannan mazahib din nam wal khulafa aqdaru ala salbi nas yawa sarakuna su suka fi iko akan juyar da mutane zuwa ga labewa zuwa ga wata mazhaba an gane allazi yamiluna ilayhi wanda suke karkata gare wato shugaba din dan shi'a ne zai kokari yayi amfani da mulkin sa domin yada shi'anci an gane ko idan dan sunna ne kuma zai kokari yayi amfani da mulkin sa wajen yadawa kuma insha Allah in yana so ya yada ba karamin aiki zai ba dan aiki ne kawai gidan zai to duk mutumin da za a dauka aiki za ga in ahlus sunna ce to ana so kuma ya to ahlus sunna an gani yadda ake cewa ana so ya zamanto ya san kwamfuta sai ce dole ne sai ya zamanto ya yi karatu a makaranta kaza sai a ayyar wasu makarantu daga cikin makarantu ahlus A aga idan ka yi karatu a makarantun su baye ko makarantun kaza ba ruwan kowa da ke a nan zai sa kowa ya guji karatu a ko'ina ya koma nan wajen a gani da kyakkyawan manufa ko da mummunan manufa wani kawai yana neman aiki ne to idan gwamnati ta karɓi mazhaba to zai zamanto mafi yawan masu karance-karance na boko nan za su koma sai ga kowa yana zuwa yana karanta wannan abun sai abin ya zama hot cake saboda hukuma ta amshi wannan abun an gani? to da wannan sai ga wannan mazhaba ta yadda kamar saudiya yanzu wanda ya wanda ya zo yana su yi karanci addini saboda ya san yi karanci addini zai samu aiki kai tsaye to kuma wajen karatun addini masu karanta da kai salafawa ne an gani? in ko a iran ne kai ka san masu karantar da kai ya suna ga sunan rawatib na'am nasara mahmud eh, wanda ya taimaki mazhaba na shafi'i a can garin mashriq can garin a sunan a can garin a mashriq ne moro akwai mahmud sabaktajin wani mutum mai suna mahmud sabaktajin shi ya taimaki ainihin maza ba na shafi'iya a can ainihin a mashirke wani zamul mulk da kuma wani mutum ana kiran shi zamul mulk wa kama salahuddin bi ta'yidihi fi misr salahuddin al-ayyubi shi kuma ya miƙe da karfa wannan mazhaba a misra shi ya da wannan mazhaba a misra wa kana al-unsur at-turki yamilu ila mazhab abi hanifa ya kasance wato shugabanni na turkawa an gane suna karkata zuwa ga mazhaba na abi hanifa wayan suru kuma suna kariya suna taimako gare shi wa kasiran maqamul umara wal wuzara da yawa shugabanni da wazirai da kuma ainihin mawadata suka miƙe bin sha'i badari da kirkiro makarantu a tsarun sadari fi ma ala mazhab suka karanta ainihin karantarwa ga abin da yake mazhab ke duk wanda zai karantar ya zama ya san mazhabin malikiya misali za ga kowa zai kokari kuma ana bada albashi sosai to sai ga masu karatun wannan mazhaba sun yawa masu rubuce-rubuce kan mazhaban sun yawa kafin ka ankara sai mazhaban ta yaƙi saboda karfin sarauta haka sarauta yana taimakawa yanzu Najeriya abin da ya sa kaga ainihin abubuwa suna sako-sako har yanzu kan harkar addini saboda hukuma ba su shiga ba da hukuma za ta sanya ainihin wato aƙida rasamiyya ta ce ita ce kaza kamar yanzu a ce a sha'ira shi na gida da samiya to mun shiga uku to za ka yi ta ganin mutane dama mafi yawan mutane abinci suke nema to wannan zai sa ka ga mutane da yawa a sha'ira sai ga wani kasan shawagon kuɗi ya koma a sha'ira an ba shi wani babban makami a gwamnati kuma yana ba ta kariya ita a sha'ariyancin mutane ne ba su fahimce ta ba ya kamata ka zo ka kai na karanta a gani kaga yan najeriya duk mai karatun addini yana karantawa kanshi ne kawai an gane gaga mutum yana karanta addini kawai don Allah ya ce galiban saboda babu wani mai taimakon shi akan karatu ba mai taimakon shi wajen siyan littafin da zai karatu ba wani mai karfafa shi kai in kana da ma mahaifi kace za ka karanci islamic studies kallon ka yake a matsayin wani mai wani jaki da na taba ganin wani bawan Allah cewa kai ba musulmi bane kana musulmi ko kuma ka karanci islamic studies za ka da shi ma kai musulmi da yi. wai dole ne kafin a ce ka yi karatu sai ka zamanto ka karanci computer science ko ka karanci medicine ka karanci kaza wai shi ne ka yi karatu an gane wannan ko to musulmi kenan fa yana kin dan shi ya karanta akwai wani babban malami ne yana yana karantarwa haka dan shi yace zai je karanci addini a Madina wallahi zagin yaron yayi kana hauka ne wato ma'ana irin jarabawan da ya samu kala ka so jarabawan da ka samu kala ka samu ne baka da hankali ai sai kai farin ciki ga wani yaro yana so ya karanci addini ko sai ya zama to kaza amma da ce hukuma tana sa karfa addini ce duk wanda ya karanci ainihin islamic studies daidai yake da wanda ya karanci medicine ko fiye da haka ma ana ba da scholarship sannan kuma kana gamawa za ka samu aiki da albashi mai kyau to da ka ta ganin mutane suna karanta wannan fanni to abin da ake magana nan abin da ya taimaka wajen ainihin haɗa mazhabobi sarakuna sun taimaka duk mazhaban da ba da sarki to mazhaban na iya mutuwa wannan shine abin da ya kashe mazhaba na zahiriya anani ba wai rashin albarka ba kamar yadda wani yake ba ta da albarka ne ba ta da albarka anani da da albarkanta tana da hujjojinta da dalilanta tana da kurai kamar yadda kowane mazhaba ce da shi yau amma mazhaba ne mai kyau mazhaban zahiriya eh nam aw mazhabin muayyan muayyana ko kuma wata mazhaba muayyana ko wasu mazhabobi ayyanannu nam فكان ذلك سببا في الاقبال على تلك المذاهب wannan ya kasance shine sababi na fuskantar wa'annan mazhaba Idan kun duba in dai musulmi suna da karfi ba za ka iya sanin me yin addini dan Allah ba in dai musulmi suna da karfi ba ka iya sanin me yin addini za ka ga kawai kowa yana so yayi wannan addini saboda kuna da karfi wani kawai abin shi yake nema da wannan abu a gani to amma in kamar yadda muke hakan sai mutum ga ya dage na karatun addini to kamar da kyawun zato wa ya sa shi nawa yake samu saka bai samun koko amma ya sa kan zai yayi su irin wannan yana da daraja na musamman a wajen Allah kaga ɗalibi yanzu ya dage yana ta karatun addini yana ta karatun addini to wannan ka jinjina mishi garuruwa yawa hukuma ne ke karfa abun in mutum zai karatu kana karatu ana biyan ka albashi kana karatu littattafan karatun ka gaba ɗaya baka aiki ga cin abinci ga kuma komai kana cin kwanci hankali yanzu akwai wani wanda wai yake yake jami'a islamiyya wallahi haka nan kawai sai ta faduwa jarabawa don a zai tabbata ne saboda ya san ya dawo Najeriya wahala zai sha wani ya billah na'am wal istirab an al da kuma juyawa daga barin ijtihadi wannan kuma eh gani wasu malami kaga wani malami babban malami ne fa ya kai matsayin ya zama mushtahidi na shi da kanshi sai ya lizirci wannan mazhaban gwamnati saboda tsarewa akan albashin shi da zaran ya juya daga wannan mazhaba an daina bashi albashi saboda ita hukumar ta dauke shi ne ya yada mazhaba ta malikiya in yana kawo wani ra'ayi sabanin wannan za a sallame shi sai wani ya tsaya ya zama wato ya zama ya wato ya zama to ya liƙe wa mazhaba ya dankwafe kan mazhaba guda ɗaya saboda albashi allati rutibat lahum albashin da aka jeranta musu a baitul mali sa'ala abu zur'a shaykhu al-imam barkini ba abu zur'a ba ya tambayi babban malamin sa malamin da ya karanta da abu zur'a abu zur'a ya tambaye shi kai yake cewa mata kafiru shaykh sai din asubaki an al menene abin da ya sanya Sheikh Tafi'uddin asubuki ya yayi takasiri ya takaita daga barin ishtihadi babban malami ne ma. Taqiyuddin as asubuki malami ne sosai amma sai ya takaita daga ishtihadi ya zama ruwan shi da wani ishtihadi to shi dai kawai mazhaban nan da yake tsari duk wallafa shi gaba ɗaya yana hidima ne akan mazhaba zalibi ta dauki ahalari ya mai sharhi kala kala ya dauki ashmawi ya mai hidima ya mai sharhi ba ka sai tai yana da iko ya yi amfani da ƙa'idojin da yake da shi na ilimi ya fitar da ishtihadi amma in yi haka za ce to sauka bari mu sa wanda zai mana aiki to wannan shine dalilin da yasa yi din asubuki ya tsaya ya lizumci mazhaba guda daya kuma ya kammala kayan aikin ishtihadi hmm. shi din asubuki ya cika sharadi na ishtihadi duk wani kayan da ake bukata a zan yi wannan ya cika amma kuma sai zan mukalli har ya bar duniya sakatal balqini to wai da aka tambayi shi balqini akan me yasa ya take yin asubuki ya zaman to haka sai shiru malami shi ne in ya faɗi wata magana zai ce malamin shi kaga wannan ya nuna yadda bayan Allah suke mutuntawa malaman a gani zai sanya faɗi wata magana da zai ta ainihin malamin shi sa kawai sai bakin shi a gano wani ku na'am fakala abu zur'a sai abu zur'a ya ce ma indi illa annal mun min zalik ce ni a fahimta na hmm. abin da ya sa ya hannu daga wannan illal waza'i allati quddirat suka fuqaha sai saboda ayyuka da aka kaddara an kaddara wasu mukamai ga masana a akan mazhaba guda hudu in ka san wayannan mazhabobi guda hudu ka samu albashi in kai wani ishtihadi kharij an nan. wa anna man karaja alzalika zalika wa ishtihada to lalle duk mutumin da ya fita daga wannan mazhaba yayi wani ishtihadi lam yanalhu shay'un min zalik wani abu daga cikin wannan ba zai same shi ba wa hurrima wilayatul qada za a haramta mai jagorancin alƙalanci tana an nas min ifta'i ko mutane za su hannu daga sauraron fatawan shi za ce fatawan shi ba akan mazhab ne. za a daina sauraron fatawan shi wanda sifa ilayhi bid'a kai za ma a danganta shi da bid'a na ainihin la mazhab a ce la mazhab a tabassama al ne da lokacin da ya faɗi magana shi wannan sai ne ya murmushi ya nuna gaskiya ne magana. kama bai ce goyi ba sai ya goyi bayan shi akan wannan bai shanti ba wani abin nan eh ce ta ثانية قلت ana كيف islam ibn شيخ الاسلام ابن تيمية كذوب يند شيخ الاسلام ابن تيمية يقوم مرزو da malaman lokacinsa kalu alaihi tuham sun yi ta auna mai tuhuma kala kala an gane suna ta auna mai tuhuma wa nasabu ila bid'a suna ta danganta shekul islam zuwa ga bili'a suna ta danganta shi zuwa ga shuzuzi cewa yana kawo abubuwa yana saba mai ijima suna ta kai karashe wajen gwamnati mutumin da yake hasara da kai kawai zai je gaya ma gwamnati cewa ka saba wa mazhaban garin kana so kawo fitina kana kawo sheduli sai a kama ka a daure to shekul islam wato an yi ta daure shi a kurkuku ba wai don ya yi tawaye ga hukuma ba saboda mazhaban shi ba mazhaban gwamnati ba ne shekul islam ya ba da fatawa sace uku kalma ɗaya sace ɗaya ne malaman fikihu na zamani a immatul arba a gaba ɗaya sace uku kalma ɗaya sace uku ne an kama shi an ta dukan shi sai ya janye shi ba zai janye ba sannan ya ba da fatawa akan wannan wannan ila kabar wannan ya sunan shaddu rihal wato mutum ya niki gari ya kai ya yi tafiya zuwa ga wani gari domin yin wani ibada ya nuna cewa la Shaddu rihal illa ila salati masajid wato ba a yin shaddu rihal sai zuwa ga salasati masajid masallatai uku gane ku sanan wajen an kira shi dan bid'a an kira shi menene dole sai ya janye malamai sun taru akan shi ya kawo hujja ba saurari hujjar shi ba na batan ne, akwai irin wayannan mukhalafa da wanda shekul islam ya bayar wanda suke cewa ya saba ma ijma'i alhali bai saba kowa ba hadisai ne ingantattu ba amma malaman suka ajiye saboda sun karo da mazhabin su shi kuma shekul islam saboda jara'a ilmiya bai koya komai abin da ya sani ba haka da a ce ya yi irin wannan biyayya da ilimi ya koya da yawa da kirkiri muna ganin hadisi muna tsoron mu ce wani abu kan hadisi a gane ibn tabi'a shi nuna mutane cewa in akwai in kaga misali duk wani ijtihadin daga ga hadisi in kalli kaga tsoro kawai dauki hadisi wanda ya ce a'a ya gaya ma dalilin da yasa ya ajiye hadisi an gani aga a wancan zamanin shekul islam ibn tabiya a wannan zamanin kuma nasiruddin albani shine mutumin da ya fito bi kulli jara'a wallahi da ba dan shi ba akwai wasu hadisi zamu ce wannan hadisin an yi ijma'i akan sabanin shi sai mu ajiye hadisi amma shi ne ce duk wani hadisi da kaga ka an kawo ya inganta ka tabbatar manzo Allah ya faɗa babu wani dalilin da ya nuna an shafe shi kawai yi aiki da kayanka an gani da wannan ne ilimin addini ya fito To in ba a samu malamai irin wannan a zamanin kuma sai ibn hazm akwai shi kuma a zamanin shi ibn hazm ya tsaya kyam an gane ko ya tsaya ya yaki mazhaba ya yaki takalidi sosai a zamanin sa to irin wayannan malamai suna taimakawa wajen arziki addini in ba haka ba sai a dauka wani mazhaba shine addinin ma gaba daya an gane ku eh amma kauni yantasibu ila al-mazhab al-hanbali eh tare da kasancewan tare da kasancewansa shi bai taymiya yana danganta kashi zuwa ga mazhaba na hanabila da ya taso sai shi ba hanbali ne hmm. ana sashi a cikin tabaqatul hanabila amma kuma duk da haka saboda ijtihadodin shi ba kyale shi ba hmm. eh walakin limaza intaqamu min sai me yasa suka yi intiqami ga ibnu taymiya laqamu min mukhalafatan lil a'imma albato sun masa azaba ne saboda ya saba ma a'imma al-arba na'am fi bari ijtihadat a cikin wasu sashen ijtihadun wallahu musta'an kaga ya nuna mana ijma'in fuqara al-arba ba ijma'i bane ya samu ijma'ul umma gaba daya eh wa alaikum salam wannan karfin kuma shi ne ke nuna yin abubuwa ke ne da sai da sai da abin da shi ƙarfin hukuma ya takura mazhaban shi daga ci gaba hukumar duniya suka mai farfaganda suka takure mazhaban ya zama awon shi ya tsaya kan saudiya kawai ba hana hanabila ko ina zai saudiya har yanzu saboda yan adawa sun mishi yawa babu wata da'awa da ta fuskanci kalubale da tarnaɗi kamar da'awar Muhammadu bin abdullahi a duniya sai da gwamnati ta ɗauki makamai tana so ta gama da shi gaba da tana ganin hatsarin shi an gane ku to yanzu ne yanzu ne Allah yake fito da da'awan da'awan saboda makarantun da suka gina ana karantar shi in mutum zai haƙuri da karantarwa to insha Allah dole sai an fahimci da ya dusa babban hanyar ya kan kowane abu karantarwa lokacin da nasara zai fito ba za ka sani ba a da suka gina jami'a islamiyya ana zuwa daga amerika ana zuwa daga ingila kasashen turai kasashen larabawa suna zuwa kasashen afirka to yanzu ga salafiya ta yaki yanzu ita ake yayi a wannan zamanin duk inda ka je garuwa za ga manya-manyan malaman ta salafawa yanzu kana kana kallon tv aka ta ganin malaman sunna malaman sunna dr wani dr wani dr wani dr wani kafin ka ga sufi guda ɗaya ga Dr. to tasirin da awon muhammadu bin abdul wahab kenan in yanzu ana cewa ana neman malamai kafin ga kaga sufi ya miƙe ya ce malami ne wanda zai yi magana da ilimi ka samu samari ƙanana yan shekara talatin da ka kira wayayyu wanda sun fi sufayen nesa ba kusa ba shi ma sufin ya gansu ɓoyewa zai yi sai yan kaɗan daga cikin sufayen ne suke da ɗan takafar za su iya cewa wani abu ina ba gane eh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي واستمسك بسنته إلى أما بعد نعم. فمن المعلوم في الدين بالضرورة دقت كان أظن ديك السنن دي تبت أشكان الديني نا نعم، أن عقيدة التوحيد هي أصل الدين الإسلام ومن مما أنا معلوم من الدين بالضرورة إيه بواجب الدين بالضرورة abin da baya bukatan bayani mun ci ma'lumin da zai garura abu ne wanda ana faɗa kawai haka yake wannan mutum ne ya ce kai kawo wuja kaga wannan za ce ba ka shi da kai yanzu wannan sai na kawo wuja cewa mutum ne sau wani aka ce kawo wuja ya ce wallahi hujjojin tana da yawa na rasa ma wanda zan kawo sai ya ce maka wai ka ina mamakin ka ce Allah ɗaya ne a ƙur'anin Allah ya zama ɗaya kaga ya zaka yi ce wannan jahilcin naka yau kace Allah ɗaya ne wallahi sai ka kawo hujja mutum zai tabbata ko dai mafarkin ne ina mata gane to shine abin da yake malumin akwai abin da an san shi tabbas a cikin musulunci duk wani musulmi in an tambaye shi kaza musulunci ne ya sani kai haka bari ba sun san musulunci ne shine malumin da yanzu kaman kiran sallah ne sai ka ce wani krista in islam it's not good to call for prayer ya ce you are lying you are not a muslim gani wata kiran sallah hatta krista ya san kiran sallah na daga cikin addini a gani yin sallan kanshi gina masallaci a kama ko wasu abubuwa musulunci ne amma ba malumin da zai bi kamar dawo annabi isa alaihi salam malumin da zai bi darura barin gemu malumin da zai bi darura dage wanzu akwai manyan malaman da ba san hukuncin ba ba suna cikin musulunci a gani irin wannan ba malu ne da zirgin da ba ne amma kuma dole ne wato ma'ana dole ne mutum ya yi su amma ba kowa ya san su ba shi mana. ba kowa ya san su ba shi ana cewa mutum kafiri ne in ya yi inkarin malu ne da zirgin garura in mutum bai yi inkarin shi bai yi inkarin wani abu sai an mai bayani sosai an tsayan mai da hujja an kusan mai da shubha sa'an nan a kafirta shi saboda abun ba kowa ya san shi bakila sai manya-manyan malamai wane da wane to irin wannan zai zama zalunci mutum bai san abu ba kuma a yanke mai hukuncin kafirci ba sanar da shi ba Annabi na ta tauhid shi asalin dinin islam cewa lalle aqidar tauhidi shine asalin addinin musulunci wa asasu millati shine foundation na addinin sa wa alaiha madarul aqwal wal afal Eh, a gare ta akwai makewaya na maganganu a gare ta makewaya na maganganu yake da ayyuka duk wasu maganganu da ayyuka suna kewayawa ne akan tauhidi am wa hiya tariqu sahih min najat fi shine hanya ingantacce dan tsira a gidan duniya da lahira kullu man arada al-fawz bi sa'ada duk wanda yake so ya samu babban rabo da arzikin lahira duniya da lahira fa alayhi bil aqida as-sahiha to wajibi ne ya lizinci aƙida sahiha al-mustaqqa min al-wahyayn wanda yake an kirkiro shi daga wahayin nan guda biyu shine al-kitab wa sunna misalan salat al-umma da fahimtar magabata al-umma Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce man arada an zikri duk wanda ya bijire daga ambatona inna lahu ma'ishatan danka to lalle yana da rayuwa mai kunci wa nahshuru yawm al-qiyamati a'ma za mu tayar da shi gobe kiyama yana makahu ala rabbi lima hashartani a'ma ya ubangiji me yasa ka tayar da ni a matsayin makaho basira alhali na kasance mai gani da ina gani to a duniya kuma anan sai na zan makaho me yasa ala kazalika atatka ayatuna sai ce haka nan ayoyin mu suka zo maka falasita ai fataraktaha an diyan huna bi ma'ana atarak ba wai ya manta ba in mutum ya manta mantuwa akwai hukunci gare shi sai da hukunci inna allaha ta'ala tajawaza an ummati al-qata wan nisyanu masukrihu alayhi in mutum ya yi ya manta an yafe shi ga addu'an da muke Allah ya ce mu ringa yi rabbana la tu'akhizna in nasina ya Allah kada ka kama mu in muka manta ko muka yi kuskure sunan kuma sai ka ce kazalika atarka ayatuna fa nasitaha shi yasa muka muka yi maka azaba ayoyin mu sun zo sai ka manta ka manta ne fataraktaha al-yawma nansakum kama nasitu liqa'a yawmikum hadha fal yawma nansakum a gane wani ku wa kazalika al yawma tunsa ai wa kazalika al yawma tutrak haka yau za a yi watsi da kai kai ma Allah ta'ala Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa duk wanda ya aikata amalan salihan ya ka cire ainihin man'ut man amila amalan salihan duk wanda ya aikata aiki mai kyau min zakarin aw unsa namiji ko mace wa huwa mu'minun alhali yana mu'mini sharadi kenan ba a karba aiki sai kana mu'mini ai wa huwa muslimun mu'minun kuna yani yuratibu islam wa huwa ba ka ka zama mu'mini ba fasiki yana karba aikin shi an gani yana matsayin shi na musulmi falanuhu yannahu hayatan tayyiba da sannan za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi inda mutum ya yi aiki mai kyau namiji ko mace kenan da namiji ko mace gaba ɗaya ladansa ɗaya ne in namiji ya yi sallar jam'i mace ma ta yi ladansa ɗaya in namiji ya yi azumin ramadan ita ma ta yi ladansa ɗaya duk wani aikin da muka yi da mu da mata ba a bambanta ladan an Allah la yuzi amala amilin minkum min zakarin aw unsa an gani ba a cewa namiji wai fi mace daraja a ce wai ladan shi ya fi ya fi daraja ne wajen halittar shi amma wajen aikin alkhairi sai ne ba bambancin namiji da mace wajen aikin alkhairi na'am wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wanda sandu za mu saka musu ladan su da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa Allah ta'ala Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u lalle wannan hanyar ce mai kakkiya ku bi shi wala tattabi'u subula kada ku bi kananan hanyoyi na bid'a da san rai da farraka bikum an sabili sai ya raba ku daga hanyoyin Allah Bidi'o'i suna raba mutum ne da hanyar Allah zalikum wasakum bihi la'allakum wannan shine Allah ya muku wasiya da shi ko wala Allah kwa ji tsoron Allah kwa kiyaye dokokin sa gaba bulugul maram na'am dinnatin Thank you. باب الفرائض بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الفرائض الله قلنا ملكك عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن كربو daga عمران بن حسين بسواد اكو حسين اكو حسين wannan Hussein ne sai da swadun Allah ya kara masa yadda na'am ja'a rajulun ila sallallahu alaihi wa sallam fa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce eh, inna ibn mata lalle jika na ya rasu fa mali min mirasi me nike da shi na gadon shi fa qala laka sudus sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yace kana da sudusi kana da sudusi falamma walla da'a yayin da ya juya sai ya kira shi kala laka sulusun afa kana da wani sudusi daban kuma ma walla da'ahu yayin da ya ƙara juyawa sai ya kira shi kala inna sulusal akhar tu'ma wato sai ce ɗaya sulusun fa ta asubanci ne ɗanɗano ne ba wai asalin rabon ka bane an ɗan ɗanɗana ma ne to wannan me ya faru a nan wajen abin da ya faru ya bar 'ya'ya mata guda biyu shi wanda ya rasu mutum inda ya ce ya bar ɗa namiji ne kaka zai gado mutum ya mutu ya bar ɗansa haifar haifaffe ɗa shi sai bar kakansa kaka bai da gado eh, amma ya mutu ya bar ƴaƴansa mata guda biyu za ka kasa dukiyar nawa ne a kasa dukiyar shida eh na kasa dukiyar shida su za su samu sulusani na wannan sulusani na shida 2 over 3 na 6 shi ne hudu nawa ya rage to shi kaka sai aka bashi asalin rabon shi da cikin shida da aka ba ɗaya cikin shida nawa ya rage to ya yi gado bilfar a nan wajen sannan kuma wata asiri ya tsara mai na ta'asubanci an nuna mai asalin gadon ka ba ɗaya cikin shida wannan fata asubanci ne an gane kenan kaka asalin gadon shi ɗaya cikin shida ne amma yana samun ta'asubanci in shi kaɗai ne mutum ya mutu ya bar kaka kawai zai ci dukkan dukiya gaba daya in akwai magada za a ba magada rabansu shi ma a bashi raban shi sannan kuma ya zo ya ta asubanci abubuwa biyu ke yi da shi na'am a karjar jahuwa na'am rawawu ahmad wal arwa wa sahahu tirmidhi wa huwa wa riwayat al-hasan al Basari an imran yana daga cikin ruwayar al-hasan al-basri daga imran kila innahu wulam ya suma amin eh, akwai wannan sabanin wajen malaman hadisi cewa Hassan al-Basri bai ji hadisi daga Imran ba saboda haka akwai sabani to masu ganin bai ji ba za su ce hadisin nan mursal ne hadisin nan da'if sai eh, saboda Hassan al-Basri yana daga cikin mudallisin in ya kawo ruwaya da an ba a karba sai an sai hatta yusarri hadis sama sai ya fito yayi tasrihi da ainihin sama an gane wannan ku? saboda haka a nan wajen kowane sabanin na'am eh albani albani ya a hadisi kenan yana daga cikin masu ganin wato hasal basari bai ji daga imran ba wani eh. na'am burai da an بريدة عن ابي amma yadda aka raba na kuma haka haka ne daidai hadisin ne ke da matsala ta bangaren isnaci an karbo daga ibn buraida daga mahaifinsa radiyallahu anhuma نعم أن manzo sallallahu alaihi ya sanya wa kakanniya ɗaya cikin shida kakanniya mace ana ba ta ɗaya cikin shida in babu ainihin uwa kuma bayanta in mutum ya mutu ya bar mahaifiyarsa ya bar kakanniyarsa yaya mahaifiya ta kuruwa kakanniya to shine رواه أبو داود والنسائي وصحاه ابن خزيمة وابن جارود وقواه ابن أبي ابن أبي يقرأ حديث نعم وعن المقدام بن معد يكري رضي الله عنه إيه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث الخال وارث من لا وارث له من لا وارث له wato dan uwan mama magaji ne na wanda ba shi da magaji kasan dangin uwa ba sa gado asali amma in babu magada ana gadar da zawil arham an gani shi dan uwan mama magaji ne na wanda baya ba shi da gado wanda ba shi da magada wanda ba shi da mai gado wa Ahmad wal Arba siwa Tirmidhi Tirmidhi ne kawai bai kusa da hadisin ba Abu Zur'a Arrazi ya hasana hadisin wa hakim wa Ibn Hibban eh, Ibn Hibban da Hakim suka inganta wannan hadisi ya sanadin shi Eh, sahawul albani eh, wannan matsala matsala ne wanda malamai sun buga sosai akan shi gado na zawul arham a mazhaban malikiya babu shi ita mazhaban malikiya akwai kauli na biyu mai goyon bayan yin haka din an gane cewa idan ba a samu magaji mai yakon akai dukiya zuwa ga bai imani sai a ba dangin uwa a gane to wannan hadisin ya goyi bayan abu amma mazhaba na hannafiya su suke da wannan sun buɗa sosai kuma sun yi bayanin yadda za a yi gadon a gani ta su wadata su mazaban hannafiya su sun yarda da wannan hadisin kuma sun yi suna aiki da shi a matsayin ana gadar da zawul arham dangin uwa in babu wayancan in wayancan sun kare an gane wannan to da haka akwai gado ka hadisi ya tabbata cewa ana yi amma yanzu a Najeriya da za ka yi wannan za a tada rikici cewa ya za ka yi ka bada da wannan gado alhali ga shi nan an rubuta cewa babu ko ai baitul da za ka yi amma su dangi kuma ana ba su amshuwa za su koma maza ba hannabiya ne <laughs> eh, a nan wajen za su yarda su yan hannabiya ne saboda akwai kuɗi cikin ba a lokacin ka ga mutum na bari a ce wani ba in ka ce kai ba maliki ne ba gado ba gari gaba ka yadda kai dan hannaji to na yarda na'am eh sun faɗi hmm. ka tura za ka raba irin wannan tura kawai ba sai san alƙalin san alƙalin <laughs> <laughs> na? bai tumari na ya dawo akwai na magana kuna dukiya bai tumari ba shugaban kasa akwai dukiya lalitan gwamnati bai lalitan gwamnati ba shi kawai ina ganin kawai akwai kawai sarfi kawai fata kawai Allah ya riga ya ba su

kataba Umar bin Abi ila Abi Ubaida Umar dan Khattab Amirul Mu'minin ya rubuta wasiƙa zuwa ga Abi Ubaida radiyallahu Allah ya ƙara musu yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu rasuluhu maula man maula Allah da manzansa su ne majibinta wanda ba shi da majibinci in yaro yaro ainihin iyayensa sun mutu gaba ɗaya bai da wani mai kulawa da shi bai da gaidiya Allah zai zama shi ne mai kulawa da shi an gane wannan wato ma'ana gwamnati na musulunci za ta ɗauki nauyin kulawa da yaron da ba shi da mai kulawa da shi ba za a bashi shi tozarta ba Na wal su warisu man la shi kuma dan uwan mama magaji ne na wanda ba shi da magaji wa Ahmad wal arba wa a Dawud wa Hasan al-Tirmidhi Abi Dawud a Ibn Hibban ya inganta shi an Jabir radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wasallam idan tahalla al-mawrus warisa hmm. idan yaro ya ɗaga murya yi kuka sai ya mutu daga baya zai gado abu abu da wata sahawu da nufan yaro da aka haife shi mutum ya rasu kafin mace ta rasu kafin ta rasu ta haifi yaro yaron nan da aka haife shi ya ɗan shure shure ɗan yi kuka da ya ɗan kuka sannan sai rasu bayan ta rasu to shi ma zai gaje ta in yana da yan uwa da sauran su kuma za su gaje shi a gani wannan kukan da ya yi to malamai sun yi saɓani in ya yi shure shure ba yana ta shure shure yana ta shure shure shin za a riskar da shi da kuka aka ce eh dama wani alama ake so cewa yana raye in aka samu wani alama yaro da aka yi abin shi ya zo yana ta tsari yana ta tsari ko yayi bayan gida ko ya nuna wani alama yana da rai daga baya bayan wani lokaci sai ya rasu zai ga insha Allah an gano wannan eh sallallahu alaihi wasallam Eh, a ba in ya rasu ciki a akwai mamu da cikin mana shi a raba ba sai an haihu ko kuma a raba in an haifa aka haifa wani abu daban kuma sai a canza sai a kawo a dawo da sauran kuɗin ba Thank you. dan uwa ba shiga su eh ba su da kowa ba za su shiga na'am بسم الله الرحمن الرحيم في فرد عادي منه وليس في فرد فرد عادي منه babu a cikin wato mutumin da yake normal individual wato mutum makaɗaici wanda yake na al'ada daga cikinsu. Shafi ne saba'in da ɗaya, sifatu sala. Bal fi kibari da aimati. Kai ko da cikin manya-manyan malaman su ne? as sahaba wa tabi'i Na sahabai da tabi'ai. Wan ba da min aimma Da wanda ke bayan su daga cikin a'imma mujtahidai wa ghairihi. Fa innana na'lamu yaqinan. balle mu muna sani tabbas anna ha'ula'il ajilla kana yukhati'u ba'dhum ba'da. Hmm. Wa'annan manyan mutanen manyan malaman nan na sahabbai da tabi'ai da sauransu da tabi'i tabi'in sun kasance sashensu na kuskurantar da sashi wa ya ruddu zuwa ala ba kuma sashen su ya kasance yana raddi ga sashi sai ga sahabi ya yi raddi ga sahabi dan uwansa sahabi ya kuskurantar da sahabi haka nan tabi'ai haka nan suna kuskurantar da junan su fa yaqulu qa'il aqil shin mai hankali zai ce inna kane ya yat'anu fi ba'd cewa lallai sashen ya kasance yana sukan sashe tun da dai wannan sahabi zai kuskurantar da wannan Aisha ta sha yin raddi ga Abdullahi bin Umar Aisha ta sha ta yi raddi ga Abi Huraira sannan za ka su kansu malamai sun yi raddi ga ita Aisha kanta radiyallahu anha cewa ta yi kuskure a cikin wasu masail shin za mu ɗauka a kenan sashen suna raddi ga sashe suna wulakanta juna kenan suna sukan juna balla kad saha, anna rasul anna sallallahu alaihi wasallam a ababakar kai ya inganta cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kuskurantar da abubakar radiyallahu anhu tawili li ru'ya a cikin fassarar da yayi ga wani mafarki da wani mutum ya gani shi abubakar Allah ya bashi baiwa na fassara mafarki amma wani mafarkin da abubakar ya fassara da wani mutum ya tambaye shi sai annabi ya ce kai kuskure wajen wannan fassara qala sallallahu alaihi wasallam la sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ga abubakar radiyallahu anhu asotta ba'adan wa akhta'ata ba'adan ka dace ga wani sashen fassara kuma ka kuskure wani sashi na fa'alta an sallallahu alaihi wasallam fi abi bakrin bi hadhihi kalima shin da wannan kalma din zamu dauka ya soki abubakar kenan na mu'min ajibi ta'sir hadha daga cikin mamakin tasirin wannan dimuwa ala ashabi ga masu irin wannan tunani din hmm. annahum yasudduhum an ittiba'i sunnah irin wannan tunani yana kange su daga bin sunna al-mukhalafa li mazhabi eh sunna wanda ya saba mazhaban su gane da zaran hadisi ya zo ya saba mazhaba sai su ajiye shi an gane suna ganin in suka yi aiki da hadisin to sun soki malaman su li'anna tiba'ahum iyaha ma'anahu imam domin biyayyar su biyayyar su ga ita ma'anan shi a wajen su suka ga imam in muka yi aiki da wannan hadisin mun soki mu. sai su ajiye hadisi ingantacce don wannan tunanin Muhammad tibahum iyahu amma biyayyar su gare shi walau fi kilafin sunna biyayyar su ga imam ko da cikin sabanin sunna ne ma'anahu ikramuhu wannan wai shine mutunta shi da girma shi inda sun sun fi liman sun fi imam akan sabanin sunna suna ganin sun mutunta shi to shi ko sunna mai aka mai to da kai ka ɗauka in ka ajiye maganar imam ka wulakanta shi to kuma anan waje alhamdulillah ka girma imam ka wulakanta wa sunna annabi da mutumin da ya mutunta imam da mutumin da ya mutunta sunna annabi ya wulakanta ɗayan misali wanne ne yafi wanne ne yafi daraja wajen Allah to su a irin tunaninsu za su iya wulakanta hadisin annabi don su bi imam amma ba za su iya wulakanta imam don su bi hadisi ba su su ɗauka wulakantawa ne a tunaninsu ne ya yi a tunaninsu duk wanda ya aiki da hadisi ya wulakanta imam ko ba haka ba ne su kansu imaman sun faɗaitar da mutane cewa lallai yana daga cikin cikon biyayya a gare su biyayya ga sunna na'am na'am walizalika fahum na ala taqlidi saboda haka su suna cewa akan taqlidu kiraran min at-ta'an saboda gudu daga suka wanda ake rayawa suka ne wanda ake rayawa ba gaskiya bane wannan mu Allah ba ƙaramin kokari ya yi na su da albani da gaskiya bayyanan shi ya sanya mutane sun ƙara tsayawa kan sunna sosai akwai malaman ahalu sunna amma ya ƙara fitowa da yaƙi da takalidi da kuma bayyanar da hadisan manzo Allah a fili kowa ya san an gani in ba a samun irin wa'annan malamai to musulunci yakan yi ƙasa ya zama to mutane maimakon su fahimci addini mai kyau sai su buge da camfe canfe eh, da bin al'adu رياض الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن كربو لك سهل بن سعد الساعدي الله يقرا مزي يداي شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يا شيء نت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض da ashe duniya yana daidai a wajen Allah da fufukin sauro ma ta kafirin minha sharbata ma da kafiri ba zai sha wani kurba na ruwa ba da a ce duniya yana da kima a wajen Allah daidai da ku suke sauro da kafiri ba zai sha wani kurban ruwa ba an gani to tun da kaga Allah yana ba kafiri ruwa ya ba musulmi ruwa ya ba kafiri lafiya ya ba musulmi lafiya ya ba kafiri arziki ya ba musulmi arziki ya ba kafiri mulki ya ba musulmi mulki ya nuna duk wa'annan abubuwa abun banza ne kada mutum ya sa hankali akan kaka doka cewa samun shi shine nasaranka kuna gane yayi duk wani abu da kaga Allah yana ba musulmi yana ba kafiri to Allah bai dauki abin da muhimmanci bane sai sai ba kafiri inda abin na da muhimmanci waye kamata ya ba musulmi kun gane wannan ko haka duk wani arziki da kaga an ba wani kaka dauka cewa arziki shine alaman soyayya a gare shi aikin da Allah ya ba wani arziki ne ya iyale ni Allah ta'ala ya fi son shi fiye da ni ba haka bane zai yi wa kai da kake cikin bakin talaucin nan ka fi soyuwa a wajen Allah fiye da wancan mai arziki wancan arziki da aka bashi an bashi ne ma dan arziki ya zama to kiwon ragon layya ya tura shi wutar jahannama ha rawu da muzi wa qala hadithun hasanun sahih muzi ya ruwaito kuma yace hadithun hasanun sahih an gane to da wannan irin yadda wasu cewa ai abin da ya cutar da mu kenan lokacin da bature ya zo da ilimin boko sai ana ta boye yara gashi nan mu ne kuma baya to sai mai da kai kuma baya boko hmm. na fatan gane a lokacin da aka zo da karatun boko kasar hausa bature ya zo da karatun boko da kuma kiristanci missionary sun zo yin da'awa ne na addinin kirista sun suka ɗan yi wayo ka sa boko a ciki sai malamai kasar hausa sun gano ko wannan dabara aka yi musu ka ce iya gudun ka iya ladanka an gane malamai suka yi ta wa'azi kafirci ne a shiga wannan karatun bukon kafirci ne ko daga ta kafirci ne saboda in ka shiga za a mai da kan mishan mission fadda musulmi to hatta manyan sarakuna ko wanda sun isa a yansu shi sa ka gani wanda suka zama to manya-manyan mutane 'ya'yan talakawa ne idan an matsa musu sai su kamo bawa su miƙa ma su miƙa ma turawa an ce dole ka kawo ɗanka sai ɗauko bawa sai ɓoye yare shi to wannan ne kaga ƙasar hausa babbi yawansu musulmi ne su amma ƙasashen da suka amshi boko an gane an samu kristoci da kuma kasashen yarbawa sun amshi boko to asalin su musulmi ne suka yi rija sai ga mutum iyayen shi musulmi ya zama samuel a jayi crowder waye waye waye asalin su saboda sun amshi boko ba su san makircin da aka yi musu ba sai abin ya rikide an gane da yanzu za a riga gwagwagwa tsakanin yarbawa da hausawa wajen musulunci yawa a sun an gane to kaga su inyamurai da masu sun amsa shi sa kaga duka su tafi Ko ba a samu mawar da shafi sai kaɗan kuna ne wato ma'ana su turawa lokacin da ka zo da boko sun zo da shi da wayo amma yanzu a najeriya waye kai bai rabe boko abu professor professor doctor doctors waye waye su ne a jami'a in kana neman lauyoyi manya-manya a duniya yanzu ne a najeriya afirka su ne da su sun amsa to wani ya taba zuwa yana yin wa'azi sai ke cewa wannan abin da muke kenan da zarar an kawo abu sai a ta guduwa shi na an wuce ku shi wuce ku akan harka na duniya alhali kun san zai iya sa ku yi ridda cutarwa ne wannan abun kamata yi a yabo wayannan malamai da kucin ku a soke su kamata ya yabe su yanzu ne da muka gane addinin mu ko bature ya zo da dodori da za mu gano shi an gane ne ta tunancin shi ka gaba turancin ka arni an gano shi ya gaba turancin shi mu kawai turancin za mu riƙe amma addinin mu na nan kyan an fara shiga boko ne lokacin da aka da suka cire addinin krista aka ɗauko malaman islamic state da ake fara karantarwa su to yanzu ne boko ya musulunta eh, yanzu ya musulunta a shi wayannan malaman suna da wayewa wannan ci baya da aka samu shine ma asalin ma ci gaba a kowane zamani an gane to shine wato ma'ana wannan ba shine alaman wai ka duk mutumin da yafi ilimin addini shi yafi ci gaba mutumin kuma da yake da kaskanci wajen fahimtar addini shine kuma baya duk ilimin da yake da shi na duniya duniya wajen Allah ba wani abu bane an gane dan boko kai malamin addini na boko bai fika ba ba abin da yake da shi kawai saboda mutane su suna kallon duniya ne wannan duniya suke kallon arziki majiya shi suke auna ci gaba saboda shi sa kaga ana mutunta dan boko ko a mutunta mai ilimi mai ilimin duniya misali na'am Wa أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Ala إن duniya ملعونة saurara lalle duniya ya ce duniya mal'unu ma fiha kuma abin da ke cikin duniya shi ma tsinanne ne illa zikrullah ta'ala sai dai zikirin Allah duk wani abu wanda babu ambatan Allah a ciki in babu ambatan Allah a cikinsa inan ne shi wa mawala da abin da ya jibince shi wa aliman da kuma malami muta'allima da kuma mai neman ilimi shi za ka samu wasu masu kishin addini cikin Hausawa da Yarbawa da suka fito da wani abu shi Islamization of knowledge a musulunta da ilimi boko a bashi kalmar shahada to da shi kaga ana ta yin littattafai yanzu ana ta buɗe makarantun islamiyya irin su nuruddin ansaruddin waye waye din sun yi ne don su yaƙi wancan abu. yarbawa sun gano cewa turawa sun musu wayo daga bai suka zo suka kira a buɗe makarantun boko wanda akwai addini a cikin shi an gane duk wannan nawairuddin waye waye din sun yi ne haka saboda yakan wancan abu sai zaman to yanzu bature ko ya zo da boko ba tasiri an gano shi an gane shi da ake bude irin makarantun nan islamic modern schools din nan domin boko in ba a musuluntar da shi ba illa garin shi yana sa mutum ya zamba yahudi yana sa mutum ya zamba nasari yana sa mutum ya zama aƙidu kala-kala amma asalin boko ilimin sana'a ne to sai aka lallaka shi da wasu abubuwa don a cimma wani buri da shi an gane wannan na'am yawwa rawu turmuzi wa qala hadithun hasan turmuzi ya ruwaito shi yace hadisi mai kyau وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله لا تتخذوا بيعة فتركبوا في الدنيا kada ku riki sana'a kada ku riki sana'a asalin sai a shirye sana'a ko ka ku riki gona sai ku yi kwaɗayin duniya to wannan hadisi ya ce kada mu riki sana'a sai mu yi kwaɗayin duniya mana kada mu mai da sana'a ya zama shine ajandar mu daga ina sana'a zuwa ina sana'a wani tun kafin a yi sallar asuba yana bakin dogo amma ba ka taɓa ganin shi a majalisi na ilimi to irin wannan shine annabi ke magana kada ku rigi irin wannan sai ku yi kwaɗayin duniya zai zama ajandan ka gaba ɗaya duniya ne an gane shine hadisin nan da albani ke yawan magana a cikin atafiya wa tarbiya e za mene ne a la iza iza atun bil'ina wa akhastum aznab al-baqara wa raditum bizzah wa taraktumul jihad fi sabilillah a gane ku in kuna cinikin yaudara ciniki na yaudara da magudi kuka rike ainihin bindin sanuwa daga kiwo sai kiwo kuka yarda da shuka daga ina gona zuwa ina gona mutum kullum rayuwar shi gona kuka bar jihadi fi sabilillah Tun wani kokari dan addini ya ci gaba ba ku yi ko wannan neman rayuwa shi ne kawai abin da ya dame ku an gane ko Allah ta'ala zai jarabe ku da kaskanci da wulakanci sannan wannan kaskanci da wulakanci ba zai rabu da ku ba har sai kun dawo kuna kishin addinin wannan shine abin da yake dawo musulmi yanzu ba duba yaya ake gane dabi'a mutane ka zauna a cikin gagan me suke tattaunawa kai in ka je kasuwa kafin ka ga wannan tattaunawa kan aqida ana tattaunawa kan siyasa so miliyan wallahi yanzu sai in zauna da wuya in ji samari suna tattauna kan matsalar addini kullum maganar siyasa wannan shi dan PDP ne wannan dan APC ne wannan dan bala'i wannan dan tashin hankali an gani kaga ana ta jayayya ana kumfa to ya nuna wayannan mutane ba abu ruhi na addini to shi yasa Allah ke jaraba su da irin wannan bala'i da muke gani muke fitanta. saboda babu duk zaman da aka yi aka yi group siyasa zaman da aka yi aka yi group wani ya sha kwana sai ka ji labari wani ya sha kwana ai ya samu civil defense ah, Allah ta labari wallahi ya more wai yanzu kawai labarin shan kwana shine labarin da ake yanzu a rayuwa amma wallahi da wasu yan shekaru da wuce wala za zaka samari ko ina ana magana addini ana tattaunawa ana bugawa da yan bid'a a unguwanni yanzu ba yi shi dan bid'a kawai ya kai na kan yayin nawa mu duka mu yan PDP ne duka mu yan APC ne me namu na jayayya siyasa ta hada mu wannan shi ne bala'i kuma me yasa ga haka a wancan lokacin za ga ko ta ina za ga mutane masu addini da masu kishin ta ko za ga mata cikin hijabi kamar yanzu da abubuwa suka lalace yanzu za ga in ana biki yanzu dan ana biki hijabi za ka ta gani yanzu ana biki me ke gani yanzu kuma ya muke ganin samari mafi yawa samari sun zama hukata za ka saurayi kawai ka gan shi kawai wallahi wani kaji ta kafin kita in cikin dare ne wallahi za ka nemi wani waje ka boye ne wai ashe mutum ne gashi nan ne da kasan dabba gashi nan ya wani irin murda gashi baya jin kunya uban kowa kuma daga gidan uban shi ya fito daga gidan ba iyayen shi ba baban shi bai kiran sallah ne ko wani malami ko wani abu amma ji irin sabon Allah da ake gashi ko ta ina yanzu ga su masu irin wannan gashi ba sa jin kunyan wani lokaci ba su shigo masallaci ma kusa da kai su hada sauri kaga duk irin wannan ya kamata a ce mun bude wuta ana wa'azi akan su gaskiya bai dace a yi shiru kan wannan banna ba in ya zo nan gaba zai gagare ka wasu sai ya bulla ɗakin ka wallahi saboda yaron ka zai zama yana sha'awar irin wannan abun kuma ka buga ka buga ya riga ya nisa musamman irin mutanen da suke sha'awar tura yaran su waje mai nisa bodi bodi in ya kai shekara sha takwas ko ishirin ya riga ya mallaki hankalin shi ya zaɓi ra'ayin shi bayan za ka yi da shi ba ɗanka ne an gane ku na'am Wa gidaje cewa Mm. shi wannan arewa suna zargin arewa suna ganin kamar an kawo shi ne da wata manufa na canza al'adun mutanen arewa ya ana so a canza su a mai da su rayuwa irin na turawa saboda an ga al'adunsu ya yi yawa sosai akan musulunci to a zo a rage sai aka zo da abin da suka sani sai a zo da indiya da hausa za mu yabba indiya na hausa aka duk wani sako na su mutanen indiya ba, zindigai da ba su da addini ba suna bautan gunki ne to duk al'adunsu da yadda suke yi na ainihin rungumar yan mata da wasu abubuwa ba sa damuwa nan gaba kai ma sai kana kai ga buduwa mun gane tasirin abin masu active fim yanzu a cikin a cikin ya suke yi haka suke yi sun cire duk al'adunsu sun koma al'adu na turawa wanda ya kamata kowa in in yamuri zai yi zai drama yayi drama culture in bai rabe zai yi in bahaushe zai yi in kanuri zai yi in waye kowa ya yi al'ada ce yanzu wayancan indiya muke sha'awa kuma indiya ba sifiri ne ba su da wadata fiye da mu talakawa ne amma muna sha'awar su yanzu su muke bi na'am وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا wata rana manzon Allah yau kaga wannan hadisin kada ka fahimce shi a matsayin wai ba a son sana'a fa idza qudiyatu sala fantashiru fil ard wa tabu fadillah shin a zamanin manzo Allah ba masu ba sana'a ba yan kasuwa ba manoma mutanen Madina manoma ne Abu Hurairah ya ce wasu daga cikin ku suna ganin wai Abu Hurairah ya cika yawan hadisi yace mutanen Makka suna tafiya kasuwancin su mutanen Madina ansar kenan manoma ne shi kuma Abu Hurairah yana nan kullun tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zai mu zama daidai da ku hmm. saboda haka umar radiyallahu anhu ya kasance shi da wani wani makwabcinsa ba an sari suka hada suka hada hannu wata ran umar zai zo majalisi ya kwaso ilimi shi wanke ya tafi kasuwa washe gari sai umar ya dawo ya tafi sana'a shi ma wannan ya je kwaso ilimi sai zauna su tattauna su karu da juna ashe dole ne mutum ya ringa jami'in nusu sai ka ɗauki wannan su kama wannan su yanzu a nan sai wani ya yamu kun gari an ce sana'a ne babu kyau mu daina sana'a na ba gane wannan a hadis annabin da ya faɗi wannan shi ne kuma manzan Allah wanda ya ce mu dage da sana'a an gane Ya ce annabi Dawud alaihi salam ya kasance kafinta ne shi manzan Allah ya kudanta da mu ya kudanta da mu kan sana'a na'am Mara alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'aliju khusalla manzo sallallahu alaihi wasallam ya wuce a wajen mu alhali mu muna ta gogayya da ainihin bukan mu muna ta gyaran buka faƙala ma haza Sa na ce me wannan kunna kad Ta ce ya rasulullah wallahi ta yi rauni ne ananu na buka ne yayi rauni muna gyarawa qala yace ma ma aral amra illa a'jala min hada ba yana ganin al'amarin tashin kiyama face ya fi wannan gaggawa yanda wannan buka ya saurin lalacewa to haka nan tashin kiyama ya kusa an gane zai fi wannan saurin zuwa da kaɗan رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري وقال الترمذي حديث حسن صحيح نعم وعن كعب بن إياد رضي الله عنه على سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة نعم للي قوة الأمة تنا فتنة وفتنة أمتي المال فتنة الأمة تدوكيا كنجي أو الترمذي وقال حديث حسن صحيح yana haramun ne neman dukiya ta abin da yake fitina ba guje shi ba ya kamata mutum ya guji dukiya kenan kamar yadda yake gudun zaki eh an ce kowace al'umma tana da fitina fitina al'umma ta dukiya da wani hadisi mai ce ma tarattu ba a ji fitina iya azzaru ala rijal minan nisa ban bar wata fitina a bayana ba da ta fi cutar da mazaje kamar mata sai ya zabi jami inda li kulli ummatin fitina wa fitnatu ummati al-mal tashi ana kuma tarattu ba a ji fitina iya azzaru ala rijal minan nisa yaya dukiya bai kai mata ba da san dukiya da san mata dan adam wanne yafi so dukiya ko mata duka ana so dukiya eh? ya danganta duka ana so ko ya danganta da mutum inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim a gani shi shi dukiya da shi ake samun wancan da shi in kana so ka samu matar sai kana da kuɗi eh, in kana da kuɗi ko da ka zo fa insha Allah za ka auri budurwa kuma kyakkyawa sai ka zafa ma kuma kai kyakkyawa sosai amma kana cikin talauci wani talauci ya ma sai kai ta bugawa ana buge ka ka je ka nemi budurwa nan a ce ba za a baka makila ce ma wai wani wani aure na shekara talatin ya zuba talatin ya zuba amma wancan tsoho na shekara sittin yana da kuɗi wallahi yaro ya kuma yaro in ka ga yarinya tana kasu fa galiban ba ka da kuɗi shine maganan kimrul kai urahunna ko arahunna la yuhibbu man qalla malu wala marra aina shayba fihi wa qawwata ina ganin yan mata ba sa son mai karancin dukiya ko ba sa mutum da sun ga furfura a gare shi kuma dan duka haka wato ka duka kuma ga talauci abun bala'in ya yawa shi suna fatan gani ko da ka shi dukiya ana neman shi ne dan a cimma wancan za ga mutum na samun kuɗi sai ga ya fara cewa yana son mace iri kaza mace iri kaza an gani shi dukiyar ba wai ana son shi bane li nafsihi ana son shi ne li gairi Eh, ana neman dukiya don a cimma wani buri ina neman dukiya don in gina gidaje ina neman dukiya don in mallaki babban burin namiji da ma ya zaɓi mata don ƙara da ƙara ya aura ya samu gida tsato to yana kaza da su a gari to ba wani fitunan da yake cutar da maza kamar mata domin ana amfani da mace a kashe mutum ana amfani da mace a talauta mutum ko a cimma wani buri mummuna da su. shi yasa Umar dan Abdulaziz radiyallahu anhu amin lokacin kafin ya zama to amirul mumini yana da wata wata mata kyakkyawa yana matukar son wannan matan sosai shi kenan, lokacin da ya zama to amirul mumini yana hawa kan sarauta sai saki ta sai ta fashe da kuka bayan an gama wahala da ni yanzu kuma an so jin daɗi kuma yanzu bai nama bai laifin da nama tana ta kuka ta ɗauka wulaɗanci wallahi ba wulaɗanci ba ne abin da ya sa na sake ki wato ina matsar sanki za a iya amfani da ke a cutar da mulki na to inda wani ne kuma a lokacin da zai nemo wata mace ko da za a cutar da mulki shi ta hanyar da ita zai riƙe Da ce in kana son biyan bukata wajen ranka ya daɗe wajen hajiya an gama hajiya ita sama hannu an gama da shi abinda baya kun kenan ko ya tabbatar da ina an da shi zai iya maili zai iya da zai fice da kawai

a tabbas wannan haka ne a gane haka ne abin amma kuma kai bai dace ka dauke shi haka ba kai za ka aikata abin da zai kawo ma tsira ne in har ba sa kiran ka manta da su ka nemi yardan Allah amma dai ka tashi ka nemi sana'a tashi ka nemi sana'a ka na halal kai ta neman sana'a amma kada neman sana'a ya hana ka addini in saboda kana so wai a saurare ka a mutunta ka sai ka bar addinin ka to me kenan su wani lokaci iyaye suna fito da abin fili in za a kira taro wani mitin haka sai aka zo gaba ɗaya sai aka zo kai baka zo ba sai ce za a gaya ma duk abin da ka tattauna a yi mitin din amma kuma in ka zo shi wannan mai kuɗin bai zo ba shi ne kanin ka sai a ce a jira shi saboda shi ake so a ji mai zai ce eh, kai kawai sai ka bada shawara daga shawara sai bai kuma an gane to wannan yana da hadari su iyaye da yawa sukan sa yara su lalace to kai kuma mai hankali bai dace ka za lalace ba wannan kawai ya nuna maka kai ma in ka haifi yara kar ka zama haka dai yanzu manzo Allah da yake magana kan karshen zamani za mu zama to masu an a amatu rabbatana ya ana magana yara za su ringa bin iyaye za su ringa bin magana su ne zai zama to ƴaƴa suke juya akalan ƴaƴan iyaye suke juya ƴaƴa ke juya akalan iyayen duk abin da yaro ke so mahaifin shi wani lokaci ma yaro sai ya juyar da gidan ya a mahaifi sai baba yana so ka zama shi a kito ay Allah ya maka albarka yaro insha Allah ai haka sai gabi bi an gani saboda kasancewa yaron ke kawo abin da za a ci a gidan yake daukar nauyin mahaifinsa to ma ga irin wannan akwai rauni a cikinsa shi ka. kada ka yadda yaron ka ya zama yana juya ka saboda kawai ka samu abin da za ka samu. Eh, mara karfin ke samu wani motsawa da dai ga shi da kudi na kamata ya ci ya kan wallahi na san mai motsawa wallahi ko ko godiya ba a yi wannan wallahi mace ce take kokari ita samu abu ta sauye dukiya ta kakura ma kanta ta kai wa baban wallahi bai ce komai amma ƴar uwarta an ta kawo so ɗaya kin ga bayan Allah masu kokari haka yake sa kai ta kuka kuma baban shi ya ja mata shi yasa ta yi auren dole wanda wanda aura ba ta san shi bai ce sai ta aura amma kuma ita ce yanzu ce a gidan wallahi ba ta da wani mutunci ɗan uwanta daga masu auren manyan sojoji sai masu auren kaza ita kawai sai dauke ta ya ba wani mai wanki da guga to ita kuma mai wanki kuma ai mai wanki da guga mutum ne to wanki ya mutunta ta ya ringa ba ta hakuri ma yana sa ta cikin stress wallahi in ɗan har ƴan ƴan uwan suka zo garin kafin gaba ɗaya shi zai zo kawai za wani na in aka zo da su yake mu'amala ba zai ma kira ta yace sun zo ba kuma ka zo su ba su gaya mata ba sun zo wani lokaci eh in suka zo ita ce yayansu amma ba sa sanar da ita sai kawai daga baya ta ji labari a zuwa sun tafi ba ku iyaye masu kwaɗayi masu abu masu matsala sosai Allah shi ba su da eh an yi wannan an cire da wayo islamic studies akwai dabara da aka yi zaka ce compulsory subject guda hudu ne kaga a cikin wanda zaka zaba dan ya zama combination na subject din in ka sa islamic studies ba combination zai eh nan waye waye eh wani lokaci za ka yanka sa islamic studies da ka samu combination da kake so na course na kake so ba course da kake so ka yi sun sa guda hudu ne sai ka rubuta guda hudu dole yanzu biyar da ya rage zaɓi ne to a cikin zaɓi za ga akwai kwamfani da ka so ka yi a ciki zai zai mai da kai wani kawai za ka yi eh abin da suka yi kenan da kuma ce to mu nan garin musulmi na sa islami ya zama wajibi islamic studies zama wajibi suka cire shi ya ka sa civic education shi ne wajibi kishin kasa ba kishin addini ba to ga wannan duk wani nau'i ne na makirci eh dan a shiga kasuwanci la targabu la tiddai'a fa targabu bi duniya la alalil na'am la alimin taimako